zaɓe yadda ya gudana a jiya sai mu ce muwa allah godiya don saboda eh, duka a faɗin ƙasar tamu ta nijar duka mutane sun hutu kuma mutane sun kaɗa ƙuri'a eh, sai mu ce muwa allah godiya tun da gaskiya akwai dama guraren da muke ɗarɗar da su kuma allah ya ruha asiri ba a samu miskila sosai ba a wani yanki na jihar tawa jihar talabiri kuma da yanki na jihar difa to allah ya sa dai duka an yi zaɓe an gama lahiya bayan wasu runhunan zaɓe wanda ba su buɗa ba su ma cewa rashin buɗa tasu kamar yanayi ne na yankin wasu kan harkar tarzoma na tsaro muna nan muna yin raskwana na duka runhunan zaɓe kuma magayen yadda za mu yi in muna iya koma can me yi zaɓe a wannan mabuɗar runhuna wannan na zaɓe. Akwai wuraren da ake gudanar da zaɓe a yau 28? A yau litinin guri guda ne ake gudanar da zaɓe can madama cikin agadas. Shi ma me yasa jiya ne wajen ƙarfe bakwai na yamma. Kun ga a lokacin nan ne ake rufe runhon zaɓe kanan kayan aiki suka isa. Don sabida kun san sare gurin ne wuya al'amari gare shi. to shine jami'an tsaro suka ce a bari sai yau kuma runhar zaɓe guda biyu ce shine suka buɗa tun yau ƙarfe shida da rabi don sabida can rana tana sauƙin hutawa kamar ganin birnin yame ya ciki ne game da tattara sakamakon zaɓe kun ga ai duka wannan palais de congrès mutane sun zo ana jiran a fara haɗin sakamakon zaɓe mun yi kira a jahohi suna can suna tattarawa don sabida sai komin komin ne sun kawo musu lunhar zaɓe duka na gunduma su aiko a gunduma kuma su masu tattara kanan su aiko a jiha kanan su aiko mana yanzu da muka yi kira suka ce suna nan suna tattara da ɗan lokaci kaɗan suna fara kira su ba da wannan sakamako kuma shugaba na hukuma mai kula da tsarin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya sai ya huto ya wallafa wannan sakamako. Wannan na nufin kenan ba za a jima za a samu bayanan kamalallen sakamakon zaɓe ba? Eh daga rana yau ta litinin hukuma ta ƙasa gaba ɗaya mai kula da zaɓe kwana biyar gare ta. Mu haɗi sakamako in muka haɗi sai mu tattara mu aika kotu mai kula da kundin tsarin mulki da tsabace zaɓe a cikin ƙasa ta Nijar su kuma daga ranar da muka aika musu suna da kwana 28 su haɗi sakamako na dindindin. Hmm. akwai siyasa da ke zarge-zarge a tsakanin su kan maganar magudi ko kuma aikata ba daidai bashin akwai wasu matakai da ɗauka domin eh, tunkarar waɗannan zarge-zarge ko matsaloli to kasan din in aka yi kira aka ce a zo a yi zaɓe ba zaɓe ba na a zama shugaban ƙasa gaba ɗaya ko kuma a zama ɗan majalisa ko zaɓe aka ce tsakanin makwabci da makwabci wanda ya rasa sai ya ce an ci zalim ɗin shi kenan wannan in suka haɗi duka hagen siyasa ya rida da wannan kenan mu kuma allah ya san yadda muka tsara wannan zaɓen. kuma mun san cewa yadda muka tsara shi kamar yadda doka ta rida da shi ne incinsu ne su haɗi amma mu dai abin da muka yi sabida Allah muka yi shi abin da muka yi bisa kan doka muka yi shi ta ƙasa kuma mun yi shi don zaman lahiyar ƙasar mu ta Nijar